To a shirinmu na nishadi bakoncin wa muka samu yau dai babban kamun muka yi. to tsatta ku ce katuwa ce shi yasa amma kuma shi kuka kawo karamin kifi a babban kifi muka kawo a karamin kifi ne A ne mai sauraro zai san ya ji sunan ka tunda ina ta babban kifi babban kifi a suna na Mikael Isa bin Hassan eh, wasu kan ce min gidugo wasu kuma su ce hanci ciki da falo eh, hanci ciki da falo a yanzu ai ya girma yanzu ya koma <laughs> yanzu cin yanzu ya koma katon falo <laughs> yanzu ba mu ciki ba cikin yanzu to ya ake ake ce maka hanci ciki da falo gidugo dai shi aka fi sani eh a film ne sunan film din furuci i think mun film din somewhere around 2001 2002 da ɗaya ko 2002 shekara goma sha wajen bakwai ko sha takwas haka eh. ah, muna cikin acting an ma gama yaron yanzu na san yana jami'a yana jami'ar dutse yanzu shi wannan yaron eh. aliyu eh. Ah, ana cikin yana masa wasa sai taba hanci na sai ce aliyu aliyu hancin ciki da falo ne shi ne za ka ɗauka la hanci ciki da falo hanci ciki da falo. Ko da ka taɓa kalla kana da hanci. Waya waya waya dan ba an yi aiki an ɗan rage shi. a da an yi aiki ne ai na sha zuka tuka ne ba <laughs> to wannan shiga fi muna batun shekaru nawa na'am um, harkar fim na fara ta wajen alif dubu daya da dari tara da casa'in da hudu zuwa da biyar casa'in da hudu eh, ya zuwa an gama jami'a lokacin no no no no ban gama ba eh, lokacin and uh, abin da fi a lokacin kungiyoyi ne babu kamfanin naka mostly kungiyoyi ne eh, mm. sannan a jami'ar daga jami'ar aka ɗauko ni ba na mantawa uh, an zo ana makon hausa muna da wata kungiyar sunanta galaxy entertainment club a uk muka zo muka yi wasa haka to mu ba roma da wani harkar fim waye kawai mu dai kuma yadda mu in drama ne na jami'a eh. sai Allah haɗa da dan magori sai dan magori ya ka irin drama sai bayan an tashi dan magori ya zo ya ce kai zo eh. muna buƙatar ka masana'antar fim sai na ce ba zan mu mm. ya ce ba za ka bani ce ni kawai abin nan da za mu kawai a nan jami'a ne don a lokacin na samu award da best entertainer faculty of sciences best entertainer faculty of law waye duk irin wanda sakitifas an tara musu kuma dai a jami'a sakitifas yi eh, ba kuɗi lokacin jami'a sciences muka yi muna faculty of sciences shi ne biyu ke a wannan shekarar da ka faɗa ba sa yin uh, abin da ya danganci babu film uh, eh. saboda haka uh, na ɗan shiga cikin su da ɗan raɓa-raɓa kuma ashe yana za a zauna cikin yardar Allah kuma tun da aka zauna sai aka yi zaman dirshan ai waje na samu ne baki baki <laughs> to eh. ka daɗe da farin fim daga ka za mu iya cewa ka gajiya kuma kana ganin yau a wanda suka gaji su mandawari ne da sauransu amma ka gajiya ka ce fatin shi da dazu mu yan shi dazu dazu ne to mu je a dazu dazu ka ga dazu kuma ka ga yanzu <laughs> muna da cikin yanzu cikin Allah um, ya transformation din film daga wancan lokaci zuwa ya sauyin film gaskiya um, bambancin da fi yanzu daɗi me yasa da tafi yanzu daɗi akwai girmamawa akwai ladabi an san suwaye a gidan kuma suwaye suke ciki ah, duk da yake ba waya abu yana faruwa zaka ga mutane sun taru kuma akwai santa guda da ake taruwa ana abin nan so it wasn't rowdy as it is yanzu ba haka bane ba a ba a ah, girmama kuma ba a ah, san suke ciki ba yanzu ne ake kokarin abin da hukuma ta ce fina-finai ta shine take son awa gidan kofa mm. wani ma fa kawai ta katanga za a ji hoshi kamar dan kofip kuma sai ku ya faɗo kai kawai karka da kura sai shigo oh, jikin ba a roƙo shi ba amma san waye ba in kuma ya gada ma ya fice ta kofar da ya gada dama so um, babu wata sana'a da a duniya da zaka yi ta um, kaga mutum ya shigo kawai gidan ba tsari ba wani abu dalili kenan kawai bambancin yanzu da da kawai shine kayan aiki na zamani a da ana yi tun ana VHS um, aka zo aka zo aka zo fara kafin a zo CD ana VHS aka zo aka dauko kam ko da kamar daukan biki da ita ake daukan film din ko na zuwa picnic da sauransu har muka samu ci gaba a 2006 aka fara kawo HDV camera uh, hata kai na kawo 4K yanzu kuma ana ta kawo 6K ni na fara kawo HD Kano kai kuma a lokacin aka akai ka samu kyamara HD mai kawo fitar da hoto dalili ni ban taba yadda na iya ba kullun cikin bincike nake eh. kuma har yanzu haka dabi'a ta take mm. ah, na fi yadda da abu mai inganci kuma ni ba yadda mai dan fim dan Hausa bane mm. ni mai fim ne abin da dauka kawai mai bada labari ne wanda zai iya infacting rayuwar mutane mm. shi yasa nake kiran kaina a times ko ko resume ne kika zaga na sa developmental filmmaker ah, kuma na yadda cewa film doesn't have a boundary mm. and it doesn't have a language ya da iyaka kuma ya da yare ko na yare kana yin film sai dai kawai sakon ne mafi muhimmanci mm. ne da mutum na hausa kadai ake ko kakan na turawa ai ni ban iya tu ni matsala ta ban iya turanci ba kuma kana ta tsarma mana da turanci a to abin ka ji nake a gari wal wala na <laughs> um, kan dan kowane uh, fim aka kira ni zan yi insha Allah inda na na na na turanci wanne da wanne uh, mostly uh, wasu sun yi su a nan wasu kuma programs ne aka yi kamar da kwanan da an yi wani ungashos da ungashos shi ma is wa of a talla ne sannan kuma akwai fim da ne shi ma na turanci ne ita recall da ne da dan an dan kwana biyu haka na sannan sun taba gaita ta ma in je can in film da nace musu ani ba zan ba saboda me kawai um, script din da suka bani ba zan iya yin sa ba okay eh, ko a wata oh, lokacin oh. da ake in aka baka script sai ka duba dukkan in ba za ka iya ba ka taba tonin down fasa na yi da yawa har directing ma na yi da yawa eh. ban yarda in directing film sun mutane ba mostly in ba na ba saboda saboda ban iya karba kuɗin mutane musu fim ba za su iya biyan ka ba akwai risk a ciki ina wani na san cewa kuɗi na ne na saka da waye kuma sannan tsarin da zan dauka kamar yanzu dauki misali sannan ne kurman gari a lokacin ana zuwa ifi mu kwana hudu kwana biyar sai da ne wata guda ina shooting din sa idan kuɗin wani ne ba zai yadda ba amma ni kuma standard din amma abin da fa burgin da kurman gari an yi screening din shi a Washington DC na san wannan da muka je kai dai a wayen ka ka shiga harkar nan tunda kana laliban eh, eh, kafofin internet ko mun je an yi screening din shi a New Orleans again a University of New Orleans mun gan shi tare da dalibai haka da sauransu um, gaskiya fim fim din wannan kurman garin shi ne bakan damiyar ka uh, ba shi ne bakan damiya ta fim ɗaya na farko da na fara yi na wani kai na shi wanda ka fi so wanda na fi so mm. uh, well na son kurman gari sosai shi kurman garin menene labari ne akan never take law onto your hand ka dauki hukunci a hannunka duk gaskiya ka kuma ban taba yin fim da na sha zagi kamar sa mm. because idan aka zagi ni daɗi nake ji eh. daɗin da nake ji ne mutane sun manta shi suke kallo da they eh. become part of the story eh. Eh, and abin da nake so kenan kuma da an fi son fim mutum ya ji kaman gaske ne ba wai labari ba wani kalubale wani irin muhimmin kalubale ka fuskanta tun wancan azin da aka gani zuwa yanzu babban kalubale shine uh, ka san lokacin aka ce za ka yi fim gidan ku za a ringa baka kallo wani iri amma duk da yake mu a girma akwai liberty kana da dama ka abin inda ba za ka saba ma addinin ka ba da wani abin kamancin wannan kuma kai rayuwar ka ce kana da iko ka zaba abin da kaga za ka yi uh, sai dai wannan lokacin mutane suna kallon ka wani iri ya dan fim ne wasu suna kallon ka ai baka kai ba wani wani ma shayi wani ya kalle ka a can abu gishu din ka wani bi ta can biyu ya sauransu ba zan mata akwai wani abu da ya taba faruwa wanda har yanzu ina tuna shi na mun ciwo mun je muna shooting a wani waje je haka a bangaren bandariya na sako dogo abin nan na shiga ta ta gidadawa na zo ina eh. gidadan cina akai katin sai wani zai sami ne ce kai amma kai dan kauye ne ko sun ci kwarai kuwa can maka koma aka sake aka sake aka sake sai ce abokina ya ce na'am ya ce kai karatu ku ban ba <laughs> a cikin waɗanda kuke a cikin eh, idan idan nayi sin na fito shi yana tsaye na kallo mm. na uku ne kalmar da ya gama ita ce ta bata mare mm. bayan ana abin nan bayan na wata kwabar na fito sai ce amma kai jahili ne ko mm. wannan kalmar ita ce ta bani a haushi bu ni ban yace ce mutum jahili sai na ce zan iya gama ka magana daya ka je ka gaya kowa kuma ka je ka yanzu kai wallahi zan ilmantar da kai abu biyu addini da boko wallahi in ka kai gidanku sai na koyar da su na ce ni kawai abin da na dauka kuma wannan ka tambayar da kai ita ta nuna cewa baka fahimci rayuwa ka ba kuma ka kuma wannan ba ma yan kallo bane ko a cikin yan kallo ne yan kallo ne kallo ya tsaya na yi mm. a ah, to na in a fim ne ni wannan ya dame ni sai ma in tashi mm. yawa in ce jahili ne sai in ce mai wasali mai wasali <laughs> to wanne ne babban eh, ci gaba da ka samu babban ci azu zuwa yanzu tunda ka ce ba daga jiya eh, wal um fim ya kai ni wajaje da yawa kuma dalilin fim na je kasashe da yawa mm. and i think um i'm the first filmmaker da na fara zuwa zuwa muka fara zuwa international festivals irin su first fespaco 2011 i was in first fespaco ah, kusan in ce ni ne na farko da na je sundance film festival a salt lake city a utah America. Yeah, I was in Sundance uh, Film Festival. To ka nema ne ko kuwa ai aka ta yi ta yi aka yi karshe aka zaɓe na je amurka <laughs> eh, na je na leko amurka na je a akalla state shida ko bakwai a amurka eh. kuma duk akan harkar fim na je um, indiya mun je mun ɗanyi kwas mun je mun ga sarojini nagar <laughs> yanzu dai kai ka samu wajen zama ba fita a harkar fim ah, ba za a ce ba fita ba um, na yi investing da yawa a cikin firm na investing na lokaci na na investing na shekaru da yawa sannan kuma ina ganin future wato ina ganin nasara a cikin al'amuran as long as za a mai da shi ita wato ta inda ta dace harkar ta zamto ta gino amma ta tsari da sauransu harka ce wacce ba ta bukatar talauci harka ce ta neman arziki da yawa amma kuma ba harka ce da ba a yin ta sai da ilimi shi sa kullum uh, in ka duba gaba ɗaya fim ma sciences ne art in kaɗan ne in ka ce light physics ne in ka ce waye color color ma duk sciences ilimi ne dole hmm. sai ka san shi ba kawai kamar a nasa na ga wani yana yawan no no no ba yadda da wannan ba shine to abu na ƙarshe kuma dan daƙiƙu kaɗan zaka gaya mana yaya za a gyara wannan masana'anta ai daƙiƙun sun wuce dakikun sun wuce shi kaɗan dakiku kaɗan to to to to shi kenan <laughs> um, gyaran harkar fim shine uh, ba ka zama kanka sai ka san kanka kuma farko dai abinda ake nema shine su waye ma target audience ka suwa kake so ka ba labarin da kake so ka bawa sai ka san target audience ka sai ka san me suke bukata sannan kuma sai ka san uh, uh, wani irin abu ya kamata ka ba su ana cewa never give them what they want give them what they need kar ka taba ba su abin da kake suke so a shiga fulawa su dan jin mai kafar da ladidi kuma ra'ayi rawa a ita ba shi mutane nuna musu me yi rayuwarsu su take ciki kuma na ce da dakiku za mu ƙara to ba da ba yanzu ka ci kar ka ba su mutane su shiga fulawa sadan jimlar kafar da ladidi kuma raye eh. wannan rawa da ake sakawa a mm, fim mm. me take ɗinka a kai ba na san sa idan film idan musical films zan yi in je musical films akwai film da ake na mawaka in je film na mawaka mana amma kawai shi kenan ana cikin labari kawai kenan ni da kawai shiga fula kawai fara tikara ni ban taba gani ba film is all about reality idan waka ake so akwai ta a dandali yadda ake yi ba sai da maka da kalangu ana nan ana excuse me abin da ya ja wannan shine mutanen mu sun ta'allaka kansu da fina-finan India hmm. shi yasa aka fara so ko wakar sannan wakar farko da aka fara a film a munkar ne kuma wakar da aka yi an yi ta ne ta baki babu kida bi ma'ana kamar nasiha shi kamar kamar infiraji kamar wani abu ya irin ruwa waka baki ce ana wata nasiha akan mm. karuwanci da sauransu da sauransu kawai shi kenan kawai ana cikin magana ga mutum zan jera layi <laughs> su ba su ba ba kawai su ta magana ce gaskiya harkar fim tana bukatar ilimi babban abin da fim yake nema shine ilimi ka san ilimin abin sannan kuma ka san ya kasuwarsa take sannan kuma um, babu yanda za a ce muna da mutum miliyan wajen ɗari da wani abin a west africa da suke kallon fim nan hausa sannan ka ce za ka je kana neman kasuwa iya kano ba zai ba ka ba da dama dama ne a tafi dole sai mu akwai dole mu nemi kamfanin naka na distribution wanda suke marketing ne a abin nan sannan kuma fim ba tuba ne dole mu ba mutane abin da yake za su abin akwai dara high there are so many competitions a cikin harkar fim akwai na turawa akwai na inyamurai akwai na turanci akwai na but to dole we shall have to fight the war mu ba su abin da ya kamata sannan mu rike sannan kuma tura musu. To, muna godiya. Ni Baraka Bashir, dandalin VOA.